العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da za a yau biyu ga wata ramadan dubu da da dari hudu da arba'in da shida hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da biyu ga watan March dubu biyu da ishirin da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba muna cikin suratu Ali Imran Eh, nisa nisa kuma yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta talatin da hudu inda faɗi Allah subhanahu wa ta'ala الرجال قوامون على النساء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فعلوهن واهدوهن في مضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا wannan aya da kuma karanta aya ce mai matuƙar muhimmanci game da abin da ya shafi tsarin auratayya a musulunci wato tsarin alaka tsakanin ma'aurata wanda yana da matuƙar muhimmanci kowane A musulmi mai aure ko da yake shirin aure ya fahimci wannan aya da kuma darussa da takunsa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana arrijalu qawwamuna 'ala an wato maza su ne tsayayyu kan mata maza su ne tsayayyu a kan mata bimana maza su ne suke da haƙƙin kulawa da mata su ne wato suke da haƙƙin ɗaukan ɗawainiyar mata su ne shugabanni a kan mata yana fata gani wannan shi ne abinda allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa maza suna sama da mata Allah ce me yasa yake bima faddala Allah ba'dahu ala ba'd sabida Allah ya fifita saboda abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi wa bima anfaqu min amwali kuma saboda abinda suka ciyar daga dukiyarsu ko daga dukiyoyinsu kenan Allah subhanahu wata'ala ya fifita jinsin maza akan jinsin mata wannan shine tsarin musulunci wannan shine tsarin Allah Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata da mai Allah ya fita jinsin maza a kan jinsin mata da abubuwa da dama daga ciki ta wato karfin jiki ba za ka hada karfin jiki na namiji da na mace ba ko ba ka bane za ka samu galibi namiji ya fi mace karfi Suransa sura ce mai karfi namiji na iya daukan wahala da mace ba za ta iya ba haka nan kuma ta fiskan wato kaifin hankali da kaifin tunani da hangen nesa ba za ka hada namiji da na mace ba ina ba ta mugali eh shi yasa manzo Allah sallallahu ya sifanta mata da cewa na qisatul aql kowa ga wani yace suna da tawaya a hankalin su shi yasa a musulunci shaidan namiji guda daya daidai yake da shaidan mata guda biyu a harkan kasuwanci da ciniki ina ba ta saboda wato idan aka yi ciniki aka yi saya aka sar da abubuwa aka yi abubuwa mace za ta yi rikicewa ba lalle bana tayyar tuna komai shi sa Allah ce an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wannan a harkan kasuwanci makin idan aka zo harkan abin da ya shafi jinaya wato kisasi ko jini zubar da jini kwata-kwata ba ma karban shaidan mace a ciki ina ba zan gane idan aka yi kisa yanzu na aka zo aka yi harbe harbe aka kashe mutum kana neman ka kafa shaidu akan cewa wani shi ya kisa in ka zo da mace ba za ka da ta ba saboda yanda namiji zai iya tsaya ya kalli abin da ya faru har ya sifanta abin da ya faru daga farko zuwa karshe mace ba za ta yi abu idan ka gan in ta gan irin wannan abun, za ta firgita za ta fashe da kuka za ta tsorota fila ta guduma don haka ba za ka hada karfin ta da karfin na namiji ba don haka Allah ya fifita jinsin namiji akan jinsin mace babu shakka ana iya samu a cikin daidaiku mutane ka samu mace wanda ta fi namiji karfi ana iya samu ko ka samu mace wanda ta fi namiji tunani amma ba su da yawa ina ba tambari don haka ba za a iya karancinsu ya sa ba za a iya gina hukunci kan haka ba galibi abu da ake samu shine karfin namiji ya fi karfin na mace haka na kuma kaifin hankali namiji ya fi kaifin hankali na mace don haka Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata ina ba ta mugaji sannan kuma Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali sannan kuma saboda abinda suke ciyarwa abinda suka ciyar na dukiyarsu namiji shi ke ciyar da dukiyarsa a kan mace tun daga sanda aka zo a wato kulla alakan auratayya tun daga lokacin da za a biya sadaki namiji shi ke biyan sadaki ko ba ka wani namiji shi ke da haƙƙin ciyar da matansa namiji shi ke da haƙƙin tufatar da ita shi ke da haƙƙin samun mata da mazauni kowa kamar shi ke da haƙƙin kula da lafiyarsa da sauransu duk da wanyansa gaba gida yana hannun namiji na haka wannan shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya shugabancin gida a hannun namiji da haka saboda haka shi Allah ke su ne kawamu su ne tsayayyu a kan mata su suke kula da mata suna shi ne abin da shari'a ta tsara da haka ba daidai ba ne mace ta waye gari ta ce za ta yi jayayya da mijinta a harkar shugabancin gida duk matan da ta waye gari ta ce ita yanzu tana ganin daidai take da mijinta za ta yi jayayya da shi a kan umarninsa a gida to ba ta neman zaman lafiya wani gida. haka na kuma ba daidai ba ne namiji ya saki ragaman shugabancin gidansa a hannun matansa ko mai soyayya da ke tsakanin su ba daidai ba ne ana samu haka wannan gaci ko haka wani ba daidai ba ne namiji ya sake ragaman shugabanci a gidansa a hannun matansa ya koma shi ne mijin hajiya matar ta koma ita take ɗawanya da shi ita take ciyar da shi ita take biyan kudin makarantar yara ita take biyan kudin haya ita take biyan kudin nefa ita take komai a gidan shi sai waye gari ya ci abinci ya tashi ya ci waje ya je zauna a majalisa ya ci ya yi surutu idan aka samu haka to wannan shi ma kuskure ne ina ba ta mu gani don haka a tsarin shari'a musulunci namiji shi ne ke da ragaman shugabanci a cikin gida wannan shine tsarin shari'a na'am to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake mana yace fa salihatu qanitatu yace salihan mata masu ta'a ne masu biyayya ne ga mazajensu hafiza masu tsare haƙoƙin mazajensu ne lalgai a bayan idon mazajensu bima hafizallah da tsarewar Allah wato anan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a dubule menene ma'anar almar'atu salih ina ba ta mace ta wace ce mace ta ita ce wanda take biyayya ga mijinta sannan kuma tana tsare haƙoƙin mijinta a bayan idon mijinta tana kula da kanta tana tsare mutuntinta ina ba tambare tana kula da yaransa. tana kula da dukiyarta tana kula da gidansa na don haka idan mace ta zamanto ba ta yi wa mijinta biyayya ba ta kuma kiyaye wato haƙƙin ce a kanta to wannan ta zama to ba almara a salihah ha bace ka gan mace mijinta ya ce ki ta ce ba za ta yi ba ya ce mata ki bari ta ce ba za ta bari ba ko ka gan mace in ta fita aiki ta je ta zauna ba za ta fita cikin sutura na mutunci ba wasu mata idan ka gansu a waje kila za ka tunani ba su da aure saboda irin shigar da suke fa irin waɗannan matan ba za a siffanta su da hafiza da ngai ba mace ta fita daga gidanta ba ta suturta jikinta da kyau ba kuma tana da aure ko ba ta da aure ma haramu da balle ma wata wanda suke da aure ko ka gan mace ta fita musamman in ka in ka je ma'aikatan gwamnati ka gan mace wanda suke da aure ta je ta zo ta zauna tare da maza su yi ta surutu a ita shewa ana dariya ana tafawa ana dafa juna ina fata gari duk wannan kuskure ne ba daidai wani ko ga gan mace ba ta kula da dukiyar mijinta inda bayan ko ba ta kula da yaransa ko ba ta kula da gidansu duk wannan in mace aka kan mace tana yi wadannan abubuwan to ba ta zama to almar'atu salih ina fata gari shi yasa manzo sallallahu alaihi yana cewa ita khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka mafi finci a cikin mata ita ce wanda idan ka kalle ta za ta san za ta wato za ta faranta maka rai in ka kalli matanka za ta faranta maka rai yace wa idza amartaha ata'atka idan ka ba ta umarni za ta maka biyayya yace wali wa idza gitta anha hafizatka fi nafsiha wa mali haka nan kuma idan ba ta nan za ta tsare maka mutuncinka a kanta da kuma akan kan dukiyanka ta haka ya kamata mace ta sani cewa dole ne ta yi wa mijinta biyayya manzo da ce idan nazarta ilaiha sabatka in ka kalle ta za ta faranta maka rai me yasa saboda tana kula da tsafta tana wanka tana kwalliya ina ba ta gani ba zama take cikin dattiwa ko ka ganta tana warin girki tana warin ciki ba wanka ba kitso ba kula da jikinta ba komai ta yayin ka kalle irin wannan mace za ta faranta maka ina ba ta gani da haka mace ta gari ita ce wanda take wato kula da jikinta duk da cewa mu ma maza muna da wani kuskure a wannan bangare da yawa daga cikin mata suna kawo mana complain bal akwai wata kafin zo nan nike take tambana akan me zan wazi yau na ce an zai wazi ne akan alakan aure sai ce sana da sako da take son yi ma mazaje na ce me sakonci sai ce in gaya masu cewa idan su mata suka yi kwalliya su maza ba su yaba wallahi haka ta ce mu na ce haka ne dukkanmu muna da kuskura wannan bangaren a ce kana namiji matanka ta sha wanka ta sha kwalliya ba za ta kalli ta ka yaba mata ba ai za ka kashe mata gwiwa ko ta fita ta yi kito ta dawo gida da gangar ta cire don kwalinta tana kada kanta a gabanka tana so ka yabe ta ne ka ce kito nan ya yi kyau ko waka wane amma sai ka kawo da fiska gaban ba a yi komai ba sai abin gaba da ya kashe mata jiki ko a ce ta yi sabon dinki ta sa tana tafiya a gabanka tana wani rairaya a gabanka tana so ka yaba ne haka idan ka yi shuru to goyo za ta yi ba ko ba ka wani da haka mu ma maza ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara da haka iza nazarta ilaiha sarratka in ka kallai ta za ta faranta maka yace wa ha amartaha ata'atka idan ka ba ta umarni za ta maka biyayya wato biyayya biyayyan mace ga mijinta wannan shi ne mafi girman haƙƙi namiji a kan mace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa law kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al an tasjuda li zawjiha yace za zan umurci wani yayi sujada ga wani da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada me yasa yake ne aizon haƙƙihi alai saboda girman haƙƙinsa a kansa ina matan kwanton da na haka ya kamata mace ta sani inda mace tana neman zaman lafiya a gidan mijinta tana so ta mallaki hankalin mijinta to babu hanyar da za ta bi sama da ka yi masa biyayya duk abin ya sa ta yi duk abin ya hana ta ta bari Matuka bai umarce ta da sabon Allah Hakanan kuma shi ma namiji idan yana so ya samu wato ya mallaki matansa ya zamanto ya mallaki biyayyanta to dole da shi ma ya kula da daukan ɗawanyensa abin da ya shafi ciyarwa abin da ya shafi tufatarwa abin da ya shafi daukan ɗawanyensa lafiyarsa da komai ya iya ƙoƙarinsa ya dauki ɗawanyensa amma babu yadda za a yi ba ka ciyar da mace ba ka tufatar da ita ba ka kula da gida babu komai kuma ka ce za ta yi maka biyayya ba zai yi ba galibi mata ba za su maka biya za su raina kan ina fata mu gani don haka ya kamata kowane bangare su kula da waɗannan abubuwa a haka ne za a samu zaman lafiya tsakanin namiji da namiji to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace mana yace kafuna takhafuna nusuzahunna yace waɗanda mata waɗanda kuke jin tsoron kangarewansu nusu da mu kuna jin tsoron kangarewansu ko mu ce kuna jin tsoron bigirewarsu hunna ku yi masu wa'i hunna fil mazaji ku kaurace masu a wurin kwanciya wadribuhun ku dake su ma'ana idan aka samu nutsu, ne ma'anar nushuz asalin kalmar nutsu ma'anar shi shine wato al-irtifa kun ce tashi tashi sama shine asalin ma'anar nutsu. shi sa misali a cikin suratul mujadala Allah ce wa idza qila al 20 yarfa illa allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja me mana wa idza qilantu idan aka ce maka ku tashi ko ba ka balce mana kwansu wa idza qilantu fansu idan aka ce ku tashi ku tashi ne idan kalmar nufus mana shi shine tashi sama to idan aka ce mace tayi nufus <coughs> idan aka ce mace tayi nufus mana asali mace namiji shine a sama mace tana kasa shi shi yasa nan shi ke ba da umarni shi ke hanawa duk sanda aka waye gari namiji ya ba mace umarni ta ki ta bi umarninsa ya hana ta wani abu ta ki ta hannuwa to mana aka shine ita ta koma sama ke mijinta ya dawo kasa wannan shi yasa aka kiran shi nusu ina fatan kwanton ta koma sama ta ta yi hai kamar da ta mutum sha wuri zai yi hai da wannan shi ne <laughs> eh, ta yi sama miji ta dawo kasa shi yasa ba za ta karbi umarninsa sa ba za ta bi umarninsa sa ba za ta hannu daga abin da ya hana ta ba to Allah fana fata lace mata waɗanda kuna jin tsoron nusur daga bangaren kan gare wani to ya za ku yi sun yi hai sun yi sama ya za a yi adawa da su kasa to ne Allah ya ce a bi waɗannan matakai guda uku mataki na farko ya ce fa'izo hunna ko yi mazuwa yana wata bai a kira su zaunar da ita kai masa wani da hikima yana wata gai in ta kasance ba ta bin umarninka ne ka fahimtar da ita muhimmancin bin umarninka ka fahimtar da ita falalan bin umarnin ni eh, ka karanta mata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu cewa yake idza sallat almar'a khamsa wa samat shahra wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha yace qila laha udkhuli aljanna min ayi abwabihi wannan ba karamin falalawa ne yace idan mace ta yi sallolinta guda biyar ta yi azumin watan ramadana sannan kuma ta kiyaye farajinta ba mazinaciya ba sannan kuma ta yi wa mijinta biyayya ya ce a ranar tashi kiyama za a ce masa ki shiga aljanna ta kowane kofar da fika gandama da haka ka fahimtar da ita falalan bin umarni mijin idan ta kasance tana ba ta ba mijinta hadin kai wajen kwanciya misali a ce tana kin mijinta in ya kira ta kwanciya ta ta ki so ka karanta mata hadisi manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyu mamra'atin batat hajiratu firati zawjiha la'anatha al hatta tusbih duk matan da ta kwana tana mai wa shimfidan mijinta to mala'iku za su dinga tsine mata har a waye da kaga wannan ba karamin masifa wani a ce mala'iku suna la'anta mutu. don haka kai mata wa'azi ina fatan gani ka kwadatar da ita akan falalan Allah ka tsorotar da ita akan hukuma Allah subhanahu wataala kuma ba wai sau daya bane ka ce kai ba ta ji ba kike na kawai a abu from time to time a yi mata yau bayan kwanan biyu sai kai mata bayan kwanan biyu sai ka mata ina wata mutane da hikima to idan wannan idan ba samu nasara ba sai a ji mataki na biyu me mataki na biyu ya ce wahajuru hunna fil mabaji ku kaurace masu a wurin kwanciya mana ku juya musu baya idan an zo kwanciya ko kama bar mata daji misali in dai akwai soyayya inda kana son ka to za ta ji zafi a lokacin da take da bukatan ka ka ce kai kuma ba ruwanka da ita za ta ji zafi a ranta to haka wala Allah sai sa ta ta gyara ta in wannan ma bai yi aiki ba sai a ji mataki na gaba kuma shine ne ne wadribuhun ya ku dake su ku dake su amma kuma ya kamata mu fanki me ake nufi da dage shin ana nufin ka aje matanka ka koma kamar mata tafi kana no no kana ba ta no <laughs> wannan shi na ake nufi da wannan ayan la ba shi bane in har ya kai ga ayi duka to shari'a ta sanya ka'idoji na farko ba a so ka dake ta a fuskanta shi yasa da wani sahabi ya zai tambaye manzo Allah yace ma haqqu zawji zawjati ahadina alayhi menene haƙƙin matan dayan mu akan sa manzo Allah yace an tut'imaha idza ta'imta ka ciyar da ita fadda kace wa tatsuha idza tasai ka tufadar ta ita idan ka sa tufa yace wala tuqabbih kada ka aibanta ta wala tadrib alwajh da ke ta a fuska wala tahjur illa fil bayt kaka kaurace mata sai da cikin gida ne ka kaurace mata wurin kwanciya dan haka manzo Allah ce wala tadrib al wajh kaka dake fiska dan haka ba daidai bane kamar matan ka hmm. kamar wata da da mijinta da ya tashi marinta ma da ba ne ta haka da ba sai da ta dauki hoton fiskan ta turo mu fiskan ya kumbura wannan ba da jiwa ya jama ka'ida ta biyu ba a so in ma dukan da za ka yi da bulala ba a so ka yi mata bulala sama da goma salman zara salam yana cewa la yujladu fauka ashira aswa illa fi haddin min hududillah yake ba wa mutum duka sama da bulala goma sai dai in ya aikata wani laifin haddi daga cikin haddodin Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ba zai ba zai bane ka aje matan ka kana ta dukan da har ya wuce bulala goma ba zai bane kaida ta uku in ma za ka dake za ka dake ta to ana so ya zama to duka ne wanda ba zai rauna na ta ba ina fata magani dukan da ba zai rauna na ta ba a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu yana cewa yace itaqulla fin nisa yace ku ji tsoron Allah game da mata fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah yace saboda ku rike su ne da amana Allah subhanahu wataala yace wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta farjin su ne da kalmar Allah subhanahu wataala yace walakum alayhinna alla yutina fursakum ahadan takrahuna yace sannan kuma kuna da haƙƙi akan su kada su shigar da wani akan shimfidanku wanda ba ku yarda da shi ba ba daidai ba ne ka ce ba ka son wani mace kuma matanka kuma tabbashi ya shiga gidanka ƙwararri ba ne don haka ba ya halatta gare su su shigo da wani ya hau kan su ku wanda ba ku yarda da shi ba ya ce fa'iza fa'alna idan suka aikata haka ka idan suka saba ma umarninku ya ce fasiribu hunna barban ghaira mubarri ku dage su amma kuma duka wanda ba mai rauna raunanawa ba na'am idan duka ne wanda ba mai wa, idan mutum zai yi waɗannan ka'idodin da shaira ta saka to za ka fahimci cewa manufan dukan ba shi ne wato ka raunana ta ko wato ka ji mata ciwo wannan ba shi ne manufan dukan ba manufan shi ne kawai ka nuna mata cewa bakin ranka ya kai matukan da har zai sa ka ka daga hannunka za ka mata duka wannan kawai shi ne ya manufan dukan mana ta fahimci ɓaci ranka ya kai makura ba wai ka ji ciwo a jikinka ba ba wannan shi ne manufan dukan ba shi ya za wani hadisi manzara salam cewa ya ce ya ce la ya zuribu ahadukun imra'atahu darbal ama sun ma yi zaji'uha fi akirin laifin ko fi akirin na ya ce kada dayanku ya daki matansa kamar yana dukan baiwa sannan ya zo kuma ya ce zai kwana da ita da wani fuska za ka kalle ta bayan ka mata duka ta haka ya kamata maza su zamanto masu wato masu hankali masu mallakan zuciyarsu idan suka yi fushi ba daidai ba da a samun namiji yana dambe yana kokowa da matansa jiya ba jiya ka fara ba jiya jiya nan a bauki wani mutum yadda ki matansa matansa mutu ta mutu wannan yana cikin jaridan leadership in ka bude jaridan leadership na yau za ga labarin wani wani ka bude jaridan leadership wannan abu ya faru ne a bauki jiya da zan da nima na karanta shi a cikin jaridar gidansu me ya kawo rikici tsakanin su abincin gode baki so don Allah yanzu mutum ya yi fushi ya yi mamatansa duka har ya kai ta lahira saboda abincin bude baki yanzu an kama shi yana kurkuku wani ne abincin bude baki zai samu a cikin kurkuku onira abincin mu da baki zai samu a tsoho jiya jiya a bauchi wannan kuma ya ba shi sun mai amfani da wannan ya jama da haka ya kamata mu fahimta ba manufan shari'a ba ne cewa an ce wasu da buhun na ku da ke su kina an ba ku lafiya mutum ya koma dukan matansa kamar yana dambe da wanda yake suke sa da shi ba haka bane to Allah wata na yake mana a in ya ce fa'in a ata'nakum idan aka bi waɗannan matajen guda uku sai kuma aka yi nasara suka dawo kasa suka muku biyayya fa in asanu idan suka yi muku biyayya yace fala tabghu alaihinna sabila kada ku nemi wani hanyar cutar da su inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah subhanahu wataala ya kasance aliyan madaukaki kabira mai girma ibnu kathir a cikin tafsirinsa yace Allah subhanahu wataala ya rufe wannan aya da wadannan sunaye guda biyu domin ya zamanto gargadi ga maza akan cewa idan kuna gani cewa Allah subhanahu wataala ya dora ku akan mata kuna gani saboda haka za ku ketare iyaka wajen yi masu zalunci da ta'adanci ta kusa ne in kana gani kana da daukaka akanta to kasancewa Allah shine madaukaki in kana gani kana da girma a kansa to kasancewa Allah shi ya fi kowa girma kuma Allah subhanahu ta'ala a shirye yake ya dauki fansa akan duk wanda ya zalunci mata da haka idan ma'aurata suka bi tsarin wannan aya fa insha Allah bi izinin Allah ta'ala za a samu zaman lafiya a gidaje kuma za a rage matsalolin aure da matsalolin saki da ake ta samu wanda yayi yawa a cikin al'umma yau الله سبحانه وتعالى صار ya samu dace sallai din وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا idan an bi waɗannan matake guda uku da muka ambata baya kuma duk da haka ba samu nasara ba to Allah yake wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuka ji tsoro wato ci gaba na samun saɓani tsakanin su to faba'atu hakaman min ahli ku aika da mai hukunci daga danginsa shi miji wa hakaman min ahliha da kuma wani mai hukunci daga danginta ita matan in yurida islahan idan masu hukunci suna nufin samar da gyara fa bai Allahu bainahuma Allah zai daidaita tsakanin su tsakanin ma'auratan inna Allah kana aliman khabira lalle Allah subhanahu wataala ya kasance masani ne khabira mai ba da labarin duk wani abu da yake boye wato idan an ci gaba da samun saɓani tsakanin ma'aurata an yi an biyo da matakai guda uku da muka ambata baya duk da haka abun ya ne ya kikin yawa to ya to dole a yi a zauna zama na sulhu ina ni to idan aka tashi yin wannan zaman ana so a aika da wani mai hukunci daga bangaren namiji da kuma wani mai hukunci daga bangaren ita matan sai su zo su zauna duk wanda za a aika ya kamata ya zamanto baligi mai hankali sannan kuma ya zamanto adili mai adalci na tsatsan mutum ana so kuma ya zamanto wanda yake da ilimin addini saboda ana bukata ne a kalli sabanin da ke tsakaninsu ta mahangan shari'a ba ta al'ada ba ina ba tambayin wani na haka dole zamanto <coughs> waɗanda za su zo su zamanto masu ilimin addini ɗaya daga ɓangaren shi ɗaya daga ɓangaren ta su za su zauna su duba a kira su a ji daga ɓangaren mijin a ji daga ɓangaren matan to a lokacin sai su duba wane ne yake da laifi wane ne aka zalinta sai su kwace ma wanda aka zalinta hakinsa wanda kuma yake zalunci a hana shi idan Allah ya sa an daidaita matuka su masu hukunci suna nufin samar da gyara alfi'in yurida islahan to yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai bada dace zai daidaita tsakanin ma'aurata dan haka idan aka samu sulhu tsakanin su to fa biya wa niyyar. wannan shine abinda ake nema dama to amma idan su masu hukunci sun duba sun iya kokarin su su samar da sulhu tsakanin su abun ya yiwuwa kowa ya hau sama ba wanda yake so ya dawo kaza ta shi idan suka yanke hukunci akan cewa a raba auren ta auren darar ko da ko mijin bai yadda ba a magana mafi inganci a cikin maganin malamai wannan shi ne maganar malikiya da shafi'iyya da wani kauri a hanabila shi ne ra'ayi shafi musamman duniya wasu malamai musamman bangaren hanafiya suna ganin masu hukunci ba su da iko raba auren dole sai sun koma wurin miji su nemi izininsa saboda suna gani saki a hannun miji yake don haka ba wanda yake da iko yi saki sai na ko kuma wakilinsa don haka su a fahimtar su waɗannan masu hukunci wakilai ne na ma'auratan don haka ba za su iya aukar da saki ba sai da izinin miji to amma kuma magana ba shi da karfi gaskiya saboda Allah subhanahu wata da bai kira su wakili ba Allah ce fa bahathu hakaman Allah ya kira shi hakim a shari'a akwai abin da ya kira hakin akwai kuma wanda ake kira wazi dukansu su kuma daban-daban suke don haka tun da Allah subhanahu wataala bai kira shi wakili ba Allah ya kira shi hakimu mai hukunci ashe kenan kamar a matsayin alkali yake ina fata mun gane don haka duk wani hukuncin da suka yanke to za a zartar da shi shari'a za ta zartar da shi ina fata mun kwanci wannan don haka idan suka duba suka yanke hukunci cewa dole ne a yi saki to shi za su aukar da saki saki ɗaya idan kuma suka yanke hukunci suka ce a za a raba aure amma ta hanyar kulo misali matan ta dawo da sadakin ta fanshi kanta wurin mijinta to shi kenan wannan shine abin da za a yi duk abin da suka gani amma da sharadi za su yi yarjejeniya ne akan wannan hukunci idan aka samu sabani tsakanin su daya ce a yi saki daya ce a yi hulo to ba za a aiki da magana da kowanne da daga cikin su ba dole a samu yarjejeniya tsakanin su akan abu daya to a lokacin sai a yi aiki da hukuncin su kuma abinda suka yanke ya tabbata don haka kamar da muka fada dole ne saboda nauyin da ke kansu abu ne mai girma sosai shi yasa a zamanin sai na ali an taba samun rikici tsakanin wasu ma'aurata suka zo da mutanen shugaban sai na ali sai na ne yake a samu masu a samu mai hukunci daga bangaren shi da kuma mai hukunci daga bangaren ta da ya kira su da aka fitar da masu hukunci ya zama da su ya ce masu kun san irin nauyi da ke kanku kuwa ya ce nauyi da ke kanku ne ku duba in kuna gani ya kamata a samu sulu tsakanin su a daidai tsakanin su to sai ku in kuma kuna gani ya kamata a raba wannan auren ne to sai a raba sai mijin ya ce wallahi ban yarda a raba auren na ba ya ce sai na ya ce masa ba kai ta ba dole ka bi ka bi hukuncin Allah subhanahu wataala ina ba tambayi dan haka masu hukunci ya kamata san cewa suna da babban nauyi a kansu dan haka bai kamata su zama to mutane waɗanda ba yarda da wato adalcin su ba ya kamata zama to masu adalci ne su zama to masu ilimin addini ina fatan bane wanda za su zauna cikin natsuwa su kalli abu ba tare da wani cin rai ba sannan kuma in har sun kyauta ta niyya to Allah subhanahu wata'ala zai dahatar da su zuwa ga abin da yake daidai Allah ce inna Allah kana aliman khabira lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya kasance mai masani ne kuma mai ba labar aka duka abin da yake a ina gan misali saboda aya ta gaba eh aya ta gaba akwai abubuwa da yawa ciki wanda ba na so in biki a gurguje eh, insha Allah gobe za mu dace daga aya ta gaba saboda ta ku shawo da yawa abin da muka fara da Allah ba dan ta inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya sai mu amsa gurgura wani Thank you. na idan ba gidan idan ka misali gidana da ba tana yaro tsakanin na da Ina idan babu masu ilimi ta addini bangaren su kuma dusawa babu sai da ayyana malami daga waje a ga musu ababen da suna wasu gida faru yau hukunci na'am tabbas wannan shine abin da za a yi ah, imam qurtubi da cikin tafsirin sa ya kawo irin wannan hali yake cewa inda za a kaddara a ce a cikin gida gidansu babu wani mai ilimin addini to ya zama dole a samu wani malami adili tsayayye wanda aka san shi da ilimin addini a zaunar da shi a gaya masa gaba da hakika ne abin da yake faruwa asalin dalilin da yasa shari'a ta ce min ahliha ko min ahlihi ana so wanda ya zaman wanda yake ya san su ina fata mun gane eh saboda wato wani lokaci in kai ba dan gida ba ba lalle ba ne ka san halin mutum ina fata mun gane dan haka shi yasa shari'a ce a samu mutum na gida wanda ya san wani sosai yawa to amma idan ba a samu wanda yake da ilimi ba sai a samu malami a bayyana masa komai kada a koyi masa komai a bayyana masa komai filla filla yadda yake dan ya fahimci surar matsalar sannan kuma ya san wani irin hukunci da zai gina ina fata muka su ba daga kowane bangare inda babu malam babu mai ilimi to sai a samu malamai haka guda biyu su zauna su yi wannan aikin su Allah wa ala na'am Mama, abin da ya jawo wannan zubar da aka yi shi ba yana da suna da suka suka suka jawo wannan abubuwa wajen shaye-shaye haka kamar su aka yi ga gaya da cewa wannan abin da kake yi zai iya jawo maka rushewar hankali ba za ka jami'a a kuma a fara a sai ya ya zuna wata ce ana magana ne a kan waɗanda aka fi haɗo shi a kai cewa ba da shayi ya ce ma wata ce ne ya wanda yake da yanzu wanda shi ma yana da biyan yake wani hankali sa wannan kamar za mu kalla a wani kira wanda ya ce ya ke kira wanda ne wanda bai kira hankali sai da wannan abun ne yanzu wannan da aka a ɗauke ne yanzu wani malami yake rubuta cewa ai inda yake shi ne a cikin wannan problem ɗin sallar nan ba shi ruwa na abubuwa da ba su da ba shi yake a kan shi inda yake shi ne jawo wannan da ara zai jawo zai zama mana abin da suke wannan wa'ala amma ne da na zo eh, wajen da su ne zan kula da wannan to uh, <clears throat> a wato ya kamata mu gane manatu takli eh, shari'a ta wato ta rataya nauyin bin umarni Allah subhanahu wata'ala akan hankali ne da kuma ballaga ina fata mu gani kuma duk sanda mutum ya rasa hankalinsa ko kuma ya zama to mutum bai ballaga ba to babu yadda za a yi a ɗaura masa nauyin bin umarnin shari'a ina gani da kai ishara zuwa ga hadisin Allah eh, an ko ka bane daga cikin so yace wal majnun hatta ko ka daga cikin akwai har sai ya farfado ya hankali da haka matuƙa mahaukaci ne babu hankali to an daga alkalmi da yi ina fatan gani ba tare da shari'a tana duba shi ya jawo ko ba shi ya jawo ba ina fatan gani kasancewa ya yi shaye-shaye yana da laifin shaye-shayen da ya yi ina fatan kwanton shaye-shayen da ya yi yana da laifin shaye-shaye haram na shari'a ina fatan gani don haka duk sanda ya yi shaye-shaye yana da laifi har zuwa sanda hankalinsa ya gushe daga wannan lokacin kuma an daga alkalin daga littafin ina fata mu gani na wannan shi don haka babu yadda za a yi ka zo yanzu na ka ce akwai bashi a kansa na sallah alhali kuma babu hankali a tare da shi wasu ne da manzala salama ya ce wal majnun hatta yazid bai yi bayanin menene sababin junubin ba ko ba ka bane majnun mahaukaci ne mahaukaci ne to shi ne magana ga ya aka yi zama su mahaukaci oho da da mutum tambaye wannan ba ina ba za mu gani bal wannan yana daga cikin wato falala Allah subhanahu wa ta'ala ina ba za gani duk abin da shari'a ta yi shiro a kai ina ba za rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ba wai manzo bane inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dama sanda da yake wal majnun aina sai ya bayani sababin junun din ko ba ka wani kawai sai yake wal majnun ya bar shi haka aina ba mu gane dan haka rahama Allah subhanahu wa ta'ala wai kana cikin hauka ba daura maka nauyi ba in ba haka ba aya zai yawa saboda ai kasancewa cikin hauka ma ai wannan wannan hukuma ce mai zama kanta akwai wanda yake jin daɗi rayuwar hauka haba ga wanda bai dace mutum zai aka ce mahaukaci ne don haka wannan ma ya isa mutum ya ji da shi billa a zo kuma a tsaura maka wani taklif na shari'a kuma ai ba zai ba ina fata mun gani na saboda haka wallahu ta'ala alam a fahimta da wallahu alam shine inda mutum ya zama ya haukace to babu alkalami shari'a kan shi ina fata mun gani amma shaye-shayen da yi kafin ya haukace yana zai fi su wanda kuma wannan yana hannun Allah subhanahu wataala Allah shi ne zai masa hukunci wa a'lam kuma ka kai da wani ba zai ko eh wa ne ko zai ta? a inda mace ta gan al'adanta da rana bayan ta dauki azumi to na azumi ya lalace ina fatan gani azumi ya lalace saboda haka ba ta da azumi za ta iya sha abinci amma da ba a so ta fito waje tana ci a gaban mutane haka ina fatan gani saboda hurumi ramadan amma da ba ta da azumi gaskiya azumi ta lalace hijira a kan akaro ce masa na ah, malamai da yawa sun tafi a kan cewa iyaka da kika magana iyaka na lokaci ko ko iyaka na wuri kwanaki yawa lokaci gina yawa saboda haka da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan cewa iyakan shine wata daya ina fata gani kada ya wuce wata daya inda kauracewa ne na ladabtarwa ina wata gani to kada ya wuce wata daya da wannan shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matayensa suka fitine shi akan abun duniya suka dinga nema ciyarwa daga wurinsa sama da abun da zai iya fishi yayi da su ya shi masu yace ba zai sake zuwa wurinsu ba na tsoro wata daya ina wata gani yawa kuma bai dawo wurinsu ba sai bayan kwana 29 da ya dawo kuma suka ce to ai wata kwana talatin ne me za ka dawo kaga mata kuma ko <laughs> eh wato sai yake musu ai wata mun kici ko da kwana 29 ko kuma kwana 30 dan haka ba a so ya wuce a wata daya in dai kauracewa ne na ladarta to idan ya wuce wata daya ina fatan wuce kun gane to ya to cutarwa ina fatan gane idan mutum ya kawar cewa matansa ya ki saduwa da ita har ya wuce wata daya kuma lafiyan salau to wannan ya koma cutarwa wanda kuma a wannan yanayin a ita matan shari'a ta ba ta dama ta yi haƙuri da shi har tsohon wata hudu eh, in har ya kai wata hudu bai kuma canza hali ba to tana da dama ta kawo karar shi gaba alkali wanda kuma in ta kawo karar shi gaba alkali in dai ba wani lalura ba aka samu to alkali zai umarce shi ne da ya dawo masa da hakinta na kwanciya ina fatan gani ko dai ya dawo masa da hakinta na kwanciya ko kuma alkali ya raba aure ina fatan gani inda har ya kai wata wuce wallahu a'lam na shi ne bayan ko na? eh a so kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisin da na kawo yace wala tahjur illa fil bayt ko wa kada ka kaurace mata sai da a cikin gida to amma kuma shi ma da aka rawaito ya kawo da cewa matansa ya bar gida goma ka bane yawa don haka malam suka ce a abinda wannan yake nunawa shine idan namiji ya kaura cewa matansa ya bar gida ba za ta yayi shi ba ina fata muka ne. amma abinda yafi shine kada ya bar gida ina fata da ayi jami tsakanin hadisan guda biyu saboda dai in za bi kararan umarni manzan Allah cewa ya wala tahjur illa fi zai to amma shi ma da ya tashi kaurace musu sai ya bar masu gidan ina ba tambane da haka abin da ya shi shine kara kaurace musu sai da in gidan amma in har fitinan su yayi yawa ya kai ga kagan ba za ka yi zama tare da su a gida ba kan fita daga gidan to babu laifi in har kana ganin hakan akwai maslaha na ladabtar da su zai sa su su dawo kan daidai to babu laifi wannan shi na kotu da ya raba aure matan tana son mijinta No. na wato eh, idan alkali ne ya raba wa ya yi sakin, to galibi sakin alkali saki daya ne amma kuma talas ne bayi eh in wannan saki daya ne amma kuma bayi ma'ana haka shi ne, idan miji ya yi saki daya matan za ta yi idda a lokacin da take cikin idda mijin yana da dama ya dawo da ita To amma idan sakin alkali ne saki da ne amma kuma mijin ba shi da iko dawo da ita da take cikin idda sai bayan ta gama idda in yana so auren sai ya saki neman auren ta sabo ina fata magana wannan shi ne ma'anan magana kuka a sai Halkatan amma kuma bayi na ce ina fata magana sai gida ne amma kuma bayi sai zama to yana da igiya biyu amma kuma bambanci kawai shi ne ba shi da haƙƙin dawo da ita kafin ta gama idda idan alikani ne ya raba aure eh, dole sai bayan ta gama ita sai ya dawo ya yi sabon nema yana da dawo eh, eh, na zai ba da sabon sadaki wannan shi ne bambanci tsakanin sakin alikani da sakin idan shi ne mai yi

raba su ke da aiki ya za a umarce shi ne alkali zai ba shi umarni ya kwana da matansa yana shi yaki kwana da ita ko har ta kai wannan shi na an kira ila eh, lillazina yu'luna min nisa'ihim eh, tarabbasu arba'ata ashhur ina gane wannan shine ila mutum ya rantse ya ce ba zai sadu matansa ba to an bashi za ta yi zaman jira na tsohon wata hudu fa'in fa'u idan suka dawo kenan babu laifi amma idan ya ki to dole alkali ne zai umarce shi ya dawo ya kwana da ita sai alkali ya kira shi ya tsawata mashi ya yi masa gargadi a ce su je gida to idan sun je gida duk da haka yaki to sai matan su sake dawo wurin alkali ya ce ta har yanzu fa ya ki to a lokacin sai alkali ya raba wurin Allah wa alam Allah ya sa wasu